dalalci finna musulmi assalamu wannan rana ita ce ranar farko ga fara wannan karatu da muka saba a wannan masallaci za mu yi amfani da mintotan da suka yi saura mu yi sallah domin mu karɓa tambayoyi da haka yan uwa bismillah gare ku na'am ya ce magana sake uku da kuma kinaya a wajen sakin aure kinaya dai magana ingantatta a kanta ba ta zama saki sai idan wanda ya yi ta ya nufi saki da imamul bukhari ya kawo baboba Ko babi a cikin kitabun talaq ya ce babin da yake cewa mutumin da ya ce wa matarsa khaliya ko bariya ko ilhaƙi bi ahlik walam yanwi at-talaq mutumin da ya ce matarsa wafintatta ko kwashe kayanki ko tafi gidanku sai ce niyyatuhu niyyarsa ake amfani da ita daga duk lafazin da ba saki ba ne karara magana ingantatta ba a ɗaukace saki sai an tambayi wanda ya sake in ya faɗi niyyarsa da wannan kinaya sai a aiki a kanta in saki saki in ba saki ba ba saki ba amma matsalar saki a cikin kalma uku a lokaci ɗaya matsala ce mai faɗi mai tsawo wadda malamai su suke da haƙƙin magana a kanta amma kaɗan daga cikin abinda malamai suka faɗi hadithi da ya zo ƙarara hadithi abu abbas a cikin buhari cewa saki a da saki uku a cikin kalma ɗaya ana ɗaukar shi matsayin saki ɗaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar shekara biyu a farkon khalifancin umar ko shekara uku sai mutane suka yawaita irin wannan saki sai umar ya ce da dai na zartar muku da wannan saki ya ce ni ina ganin mutane suna gaggauta abinda suke da tsanaki a cikin shi suna gaggauta shi domin Allah ce a talaku saki ana yin ne shudi bayan shudi to yanzu gashi suna zartar da shi lokaci daya to da dai mun zartar masu da shi sai umar radiyallahu an ya zartar da wannan kuma a kan shi jumhuru suke har yau mafi yawan malamai suna kan wannan ra'ayi cewa saki uku a cikin kalma ɗaya saki uku ne wasu kuma malamai suka ce a'a yana nan a matsayin saki ɗaya ta kawai na ambata matsala ce mai faɗin gaske da malamai suka yi ruce-ruce a kanta wanda fi kowa fito da matsalar kuma fi kowa wahala akan matsalar shine shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala kuma saudiya fatawa akan haka take malaman fatawa suna ba da fatawa akan cewa take uku lokaci daya uku ne a kotuna ne kawai a saudiya yanzu hukuncin ya canza akan ra'ayin da ke cewa saki ɗaya ne amma a dama har kotuna suna zartar da wannan a saudiya to daga baya aka damu wannan ra'ayi wanda shine ra'ayin kaɗan daga cikin malamai mai cewa saki uku cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne wallahu ta'ala alam na'am magana da muka yi kenan yanzu baka zo da abu sabo ba magana da nan wadda ita ce dai amma maganar da ya kamata ka zo da ita ana ma mahaifiya biyayya in ta ce mutum ya saki matar shi kuma a mata biyayya ba ya yi muke so mu gano ba a shari'a ana yi kuma a yi <laughs> yawwa ka da fahimci matsalar sake uku a cikin kalma ɗaya abinda malamai suka faɗi a kai amma matsalar mahaifiya ana mata biyayya idan ta ce ɗaya yi matarsa eh ana mata biyayya amma da sharaɗi in ba son zuciya ta bi ba in ba son zuciya to wajibi ne a mata biyayya saboda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mahaifiyata ta umarce ni in saki matata ya zan yi sai ce ita ce sai ya ce ita ce aljannarka in ka so ka shiga in ka so kada ka shiga me ma'ana wani magana ya mutu biyayya da ana yi wa mahaifiya biyayya idan ta ce a saki ta ce ɗanta ya saki matar shi amma da shaɗi zan ba son zuciya saboda abin da ka samu daga imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah wani mutum ya zo yana fatawa ya ce allah gabata malam mahaifi na ya umarci ne ya saki matata ya ce rike matarka sai wani ce Allah gafarta malam akwai hadithi fa Abdullahi ibn Umar Umar ya taba umarnin shi ya saki matar shi ya zo ya kawo ƙara wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ya umarci Abdullahi ibn Umar ya sake ta yi wa babansa biyayya ya kuma babansa biyayya ya sake ta to sai Imam Ahmad bin Hanbal ya ce in kana abuhu مثل عمر بن الخطاب فليطلقها وإلا فلا sai ce to inda shi mahaifin wannan mutum mahaifin nashi inda kamar umar yake to saki matar shi in ba kamar umar yake ba ko ya rike to da wannan ne malamai suka ce imam ahmad na nufin in ba son zuciya ba ne abin da ke nufi da son zuciya a nan ya zan ba wani dalili na shari'a da idan mace tana yin abin da ya sa ma shari'a mahaifin mijinta ko mahaifiyar mijinta suka gani kuma an yi kokari ta bar wannan abin da ya saba ma shari'a ba ta bari ba da suka ba shi umarni ya sake ta wajibi ne ya masu biyayya amma in babu wani abu kawai ki ne irin na dan adam sun tsane ta to da wani ta ba su haƙuri a ce masu biyayya da ban haƙuri da lallashi har su yi haƙuri su bashi ya rike matar shi ina fata an gane wannan na'am Data. mm. dabba ce ya ce dabba ta tuni mutu ko ta halbe shi akwai wani kisasi na harko dai kisasin da za a ce akwai shi ne idan mai dabba ya san mafaɗa ce ya ce tana tune ko tana halbi ya bata kuma cikin jama'a ta kai shi kotu alƙali ya hukunta shi ta aziran a nan duniya kenan duk mutumin da dabba shi take banna kuma ta shahara da banna shari'a ma tana tilasta mai ya sai da ita ko ya yanka ta ko ya ɗaure ta to a nan duniya idan dabba tana cutarwa ko mallakar wani ce ya kuma tana cutar da mutane idan kai shi kotu alƙalin ya hukunta shi ta'azira kuma tilasta mashi ya ɗaure ta ya kuma kula da ita amma a lahira hadith ya zo ingantacce annabi sallallahu alaihi ya ga awaki guda biyu suna karo suna tunin junansu sai ce ma abu zarri ghifari ko ka san me yasa suke tunin junansu sai ce wallahu wa rasulu a'lam yace Allah da manzala Allah kadai suka sani sai ce fa inna Allah alam wasa ya katassu bainahuma Allah ya sani ya sa abin da hada su haɗa zai kuma kisasi tsakaninsu gobe kiyama to kaga ko mafhumin wannan hadisi abin da ke fahimta cikin wannan hadisi in dai za a yi kisasi tsakanin dabba da dabba to babu aula a yi kisasi tsakanin mutum da dabba سواء شيء يتوتي تكو تتوتي شيء والله أعلم Thank you. bayani kam dalla dalla sai malamai ya ce wannan aya da Allah ke cewa inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu me bayani akan ta dalla dalla abin da kawai tunawa wasu mutane suka zo Madina suka musulunta sai ciwo ya kama su suka yi ta rashin lafiya har suka kyamace zama madina sai annabi ya umarce su da su fita su tafi wata makiyayen raƙumma makiyayen raƙumman musulmi raƙumman zakka raƙumman sadaka da aka tara su tafi can wajen wa'annan raƙumman su ci gaba da can nonansu da hitsarinsu allah zai ba su lafiya suka tafi suka ci gaba da shan nonansu da fitsarinsu domin nuna raƙumi da fitsarin shi waraka ne yana maganin cututtuka daban-daban suna warkewa suka samu lafiya suka ƙoshi sai suka kashe makiyayin makiyayin raƙumman annabi suka kashe shi suka gargaɗa raƙumman suka tsere to in manta ba akan waɗannan mutane aya ta sauka sai annabi tura a bi sawunsu aka bi sawunsu aka kamo su da safe aka bi sawunsu kafin ran ta faɗi an kawo su madina an dawo da su shi na nabi salasala ya umarni da a yayyanke hannuwansu a saɓe hannu da ƙafa a sassoke idanunsu aka sassoke idanunsu aka basu cikin ranar har suka mutu to malamai sun ce akan wannan aya ta sauka inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula sakamakon kawai wa'anda suke yakar Allah da manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasada suke tafiya da barna a bayan ƙasa ayyu qattalu sakamakon su a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw taqatta aydiyahum wa arjulahum wa arjuluhum min khilafin auyun fomin al'ard ko a yanke hannuwansu da ƙawahunsu a saɓe ko kuma a kore su daga gari zalika lahum khizyun fid duniya wannan walakanci ne gare su a duniya walahum fil akhirati azabun azim suna da kuma azaba mai girma gobe kiyama to wannan duk masu fashi da makami wanda suke firgitar da mutane suke tsoratar da su su kwace dukiya sakamakon su kenan duk da malamai suna da tafsili akan wanda ya tsorata bai an shi dukiya ba da wanda ya tsorata ya an shi dukiya da wanda ya tsorata ya an shi dukiya ya kuma ya kisan kai suna bambanta hukunci tsakaninsu wallahu ala na'am نعم yace hadithin aisha da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce raka a goma sha uku cikin watan azumi da lokacin da ba watan azumi ba shi wani yana nuna bai karawa ne ko yana nunin bai ragewa abin da ke nunawa bai karawa bai wuce adadin raka a goma sha ɗaya amma bai nuna bai ragewa domin lokaci annabi na wuturi da raka a biyar kadai ya wadata da su da ka yakan iya yin ƙasa da raka a goma sha ɗaya amma bai wuce raka a goma sha ɗaya hadithin da ya ce na raka a goma sha uku malamai sun ce an hada. da nafilar da yake yi ne bayan sallar isha'i idan an hada ne sai su fara raka a goma sha uku amma asalin sallar dare raka a goma sha ɗaya ce ibn hajar ya ce hikima da ke cikin ƙayi da sallar dare da adadin raka a sha uku saboda a daidaita sallar dare da sallar farilla ta yini domin sallar farilla ta yini raka a goma sha ɗaya ce azhar a hudu la'asar hudu magariba uku raka'a goma sha ɗaya kenan domin ta magariba annabi sallallahu alaihi ya ce wuterin yini ce to don a kamanta sallar farilla ta yini da sallar dare ta nafila to da aka ƙayyade mata adadin raka'a goma sha ɗaya amma cewa da wasu malamai suke yi ana iya yin fiye da raka'a goma sha ɗaya wannan magana ta su ta dogara ne da cewar annabi salatul laili masna masna da kuma aikin wasu daga cikin salaf ta mace salatul laili masana masana gaskiyar magana yana magana ne akan kaifiya ba kimiyya ba yana faɗar siffar sallar dare ne ba yana ba da damar yin sallar dare da dukkan adadin da ake so ba wallahu alam i eh, akwai ya ce bayan addu'a shiga makabarta da aka sani assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al'afiya bayan ta akwai wata eh kwarai ku bayan wannan akwai buɗaɗɗar addu'a ta roƙon gafara da rahama wadda idan mutum zai yi ta zai fuskanci alkibla in ka je makabarta ka shiga kai wannan addu'a ta gaba ɗai to kuma ka samu kai ta keɓance ka roƙa masu gafara da jinkan Allah ba da wasu wani lafazi keɓantacce ba da duk abin da ya sauƙaƙa na'am ya ce canjin kuɗi na ƙasa da ƙasa yana halatta a yi shi hamutu ya ci riba e eh, kwarai malamai sun ce yana halatta kudin najeriya a sai da su da kudin saudiya ko na najeriya a saye su da kudin niger kuma fifiko da ake samu tsakaninsu yana halatta domin umla ta bambanta amma idan umla guda ce baya halatta naira da naira kamar da wasu ke ranar sallah sai mutum ya ba da dubu daya sai a bashi ɗari tara na sababbin kuɗi to na bai halatta naira da naira bai halatta riyal da riyal bai halatta dala da dala bai halatta amma idan umla ta bambanta yana halatta da an samu tafadul kuma wannan ba riba bane riba annabi sallallahu alaihi da ya faɗi zinari da zinari sai ce tamka da tamka hannu da hannu amma an suka saba ku yi da kuke so to idan jinsi guda ne ba a tafaduli a tsakani amma jinsi ya bambanta ana iya tafaduli wallahu alam har baka zauna ba sabo ba duk aikin da mutum yake da albashi a kan shi bai halatta a bashi kyauta a kan wannan aiki amma an ba don wannan aiki bane wani abu ne daban yana halatta ya zuwa kyauta tsakanin da kai akwai yana ta ba kyauta yana ta ban kyauta zama wata ma'aikaci bai sa ka ban kyauta zama wata ma'aikaci bai hana in baka kyauta amma in akan aikin ne shine bai halatta amma in ba kan aikin ba ne yana halatta illat ya zama akan aikin da kai wanda kana da albashi kan shi kan shi kuma a baka wani abu don ka yi shi ko da ana so ka yi aikin to ne shine bai halatta amma abin da bai da alaka da aikin ka yan ba kyauta ko sadaka kuma kana cikin ya halatta su ce sadaka yana ta ka karba a'a abin mai da shekaru kayyadaddu ya ce wani shekaru wa'ina shekaru ne ake kayyade ma tsoho ko tsohuwa da za su aji azumi babu ya za ka yi ganin ɗan shekara tamanin ya rubuta ke za a ce ma abun ya buge kaga ɗan shekara tamanin tis'in ɗari ma garau lafiya lau yana ya komi ka ba a kayyadewa yanayin jikin shi da yanayin halin shi in ya kai be azumi cikin hukunci hau kai ne ba wasu ƙayyadaddun shekaru a wannan ganganci ne kamar mai lafiya ne ya kare azumi da gangan lokacin da ya ce wai dacijo ne wanda sai ya samu ƙari wata rana ya azumi wani lokaci kasa yi to da ya samu damar yi sai wani bai ba shawa ya kare azumi da gangan wannan ganganci ne hukuncin ganganci ya haukan shi la ilaha illallah na'am a wani ainihin duniya shiga tsarin aiki haƙoƙan ma'aikata ne koko ba haƙoƙan ma'aikata ba ne maimaita dag arias ba haƙƙin ma'aikata ba ne haƙƙin ma'aikata ne wannan bai da ciki malamai suna da magana biyu ya ce an taso daga ruku ana mai da hannu a sake yin kablu a sake hannu malamai suna da magana biyu amma magana tafi karfi shine mun ce sake hannun shi eh, da ka taso daga ruku'u ka sake hannunka hadithai da dama sun nuna haka ya ce mutum ne sai takalmi ya mai kaɗan sai ji wani shago ya ga wasu takalmi irin su wanda suka mai daidai yana halitta ya ƙari ya karbi wanda ya mai daidai gaskiya wani hukunci ba san shi ba wallahu ala amma abin nan sani na ya sayarwa a saye ko da ƙasa da yadda ya sau daga baya ya ciko ya sayi wani in yi haka nan ya yi amma wani kana magana kan kakara kenan to gaskiya ne masu hukunci kakara a musulunci ba wallahu alam ya ce da aka ce annabi na wuturi da raka'a biyar yana ta ya tsakaninsu albani ya yi bayani cikin ƙiyamu ramadan ya ce idan aka yi wuturi da raka'a biyar mutum na da zaɓi zaɓi na farko in kai raka'a biyu ka zauna ka yi ta ka sallame ka sake wasu biyu ka zauna ka yi ta ka sallame sannan ka kawo guda ta ƙarshe ka yi ta ka sallame ko kuma ka jera su biyar jere ba za ka zauna ba sai ƙarshen raka'a ta biyar to duk wanda kai cikin wa'annan sifofin yi. na ji lokacin sallah ko lokacin sallah ko bai ba to na'am eh yi eh, yana iya haka nan yana yin raka'a hudu ya zauna ya tahiya sannan ya yi sallama ya miƙe ya kawo raka'a guda gaskiya ka ibn taimiyya ya ce shekul islam ibn taymiya ya ce in aka saka addu'a ka yi addu'a aka baka kuɗi to ka shanye ladarka to yi da abin da karanta kenan cikin majmu'ul fatawa ibn taimiyya ya ce in mutum aka sashe addu'a ya yi addu'a aka ɗauki kuɗi aka bashi to bai da ladar wannan addu'a shi bai fayyace ba ya dace in an bashi ya ansa to bai da lada wannan addu'a shi ko da addu'a ta ci an ci mu biyan bukata to shi bai samu ladar yin ta ba don karba kuɗi da ya yi na'am a'a babu ce da Allah ya ce Allahu alladhi ta as-samawati da amadin tarawnaha Allah shine daga sammai ba tare da wani ginshiki ba tarawnaha ga ta na kuna ganin ta ba ginshikin ba ku ne ba ku ganin ginshikin ba a babu su ne gaba ɗaya <laughs> ya ce mutum ne ya tafiya tafiya ta kai kasaru lokacin sallar kasaru ya bai yi ba ya dawo gida ya zai ranka sallar imam malik rahimahullahu ta'ala cikin mu ya bayani wannan matsalar duk mutumin da ya bar kasaru akan hanya bai yi ba ya dawo gida to idan lokacin sallar yana nan bai hita ba zai ranka sallar ne ta zaman gida in ko lokacin ya hita to zai ranka ta ne akan kasaru ke sami halarin ne ke cewa ranko za a ranka sallah in halariya ce halariya in kuma safariya ce safariya to ranko haka yake shi ranko ana ranka shi yadda ya kasance in sallah ce halira a yi ta halira in kuma sallah ce ta kasaru a yi ta akan kasarunta daga in lokacin ya riga ya wuce ko da ka zo kamar yanzu misali ka shigo gusau ba ka yi isha'i ba bayan kiran sallar asuba kaga lokacin sallar isha'i ya hita ta na wurin sai ka ranka sallar isha'i akan kasaru ko ka shigo guso ba ka yi azahar ba ka yi la'asar ba bayan haɗuwar rana to sai ka yi la'asar akan kasaru amma ko da ka shigo gusau ba ka yi la'asar ba karfe biyar ko shidda to za ka yi ta ne raka hudu ta zaman gida ya yi lahi kwarai ashe yasa malamai suka karhanta yin azumin shawwal ai wata matsala ce ta faru a cikin tabi'ai wasu suka ɗauki azumin shawwal kamar azumin ramadan sita shawwal to ɗaukar shi daidai da azumin ramadan wannan shi ya sa malamai suka karhanta shi daga duk wanda ya ɗauke shi har yanzu daidai da azumin farilla na ramadan to yin shi gare shi makaruhi ne amma azumin asalin shi na nan zaman shi daren kan sunna annabi ya kuɗa da yin shi ya ce man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal faka annama sama dahar duk mutumin da ya azumi shidda bayan ramadan a cikin watan shawwal za a bashi lada kamar ya azumin shekara guda to wannan suna tana nan daram kuma ba malamin da ke musunta abin da sa malamai suka karhanta yin azumin shawwal saboda an ɗauke shi a wancan lokaci a matsayin farilla har in baka yi sita shawal ba sai suka su laifi kayi laihi to da haka aka karhanta shi domin gudun kada jahilai su su yi ilhaƙin shi da azumin ramadan ba wai an karanta asalin yin shi ba ne an karanta ɗaukar shi farilla kamar azumi kamar azumin ramadan ko ilhaƙin shi da azumin ramadan to wannan ilhaƙin shi aka karhanta ba shi karan kanshi azumin ba domin azumin hadisinsa a fili yake a cikin sahih manzo Allah ya faɗi wannan hadith zaka malamai kuma suka ce makaruhi ne ba su jahilci sanin hadithin ba sun san hadithin amma abin da suka karhanta ba azumin ba ɗaukar shi matsayin farilla ai ilhaƙin shi da azumin ramadan wani shine makaruhi ba wai yin ainihin azumin ba ina fata Allah amfanar da mu da abin da muka ji hadha wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in